أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu yake wannan anguwa ta gwiwa eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin alkur'ani cikin watan ramadan yau muna talata ashirin da biyar ga watan ramadan shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda da ashirin da shida ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya muna karatu a cikin suratun sajda wacce eh, kuma muka karatunmu na jiya mun tsaya daidai ƙarshen aya ta goma sha hudu daga ayoyin wannan sura ta sajida yau insha Allah za mu ɗora daga aya da take biyar ita ce aya ta sha biyar kuma ce aya da Allah ya ita ce aya da karanto mana yanzu Allah na cewa a cikin ta inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun Allah ya ce kawai waɗanda ke imani da ayoyinmu inna ma kamar yadda muka daɗe muna bayanin ta tana bayani ne game da kasru shine ta zance da haka kawai waɗanda ke imani da Allah su ne waɗanda idan aka tunasar da su da ita shine zukiru kaga zukiru mabniyun da lima lam yusamma fa'iluhu na zakara zakara an tunasar da shi a zakara ya tunasar zukira kuma an da shi to da ka zukiru idan aka tunasar da su da ayoyin Allah kharru sujjadan sai su duka suna masu sujjada kuma wasabbahu bihamdi rabbihim su tasbihi tare da godiya ga ubangijinsu wa hum la yastakbiruna su kuma ba sa girman kai ta wannan shine siffa da yanayi da hali na waɗanda suka yi suke imani da Allah waɗanda ba sa cikin wannan yanayi to kun ga ba sa imani da Allah kamar da Allah ta'ala yake cewa inda da zai yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina waɗanda suke masu da girman kai daga imani da ayoyin Allah ta za ga wutar jahannama suna dakiri na kaskantattu haka na wutar Allah ya ce wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anazzalu lima ta'muruna zadahum fuwa. idan ta su ku yi sujjada ga ubangiji mai rahaba sai su ce wa man rahman wane ne rahmanu Allah ya ce sai haka ya kara musu nufura da gudewa da juyawa da baya Zaka mahallin shahid Allah ya ga mana wannan ayar ba a wannan ayar ba masu imani da ayoyinsa sai waɗanda suke masu ladabi da biyayya ga ayoyin waɗanda suke sauraron su ji umarnin da ayar za ta yi su aikata waɗanda jira suke a ce aya ta ce a aikata ka za su aikata ba waɗanda dama sun riga sun ma kansu matsaya ba kamar waɗannan mutane da suka gabata waɗanda Allah ta'ala ya ba mu labarin su suna cewa a idza dalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid kaga wannan sai daga sun yi kansu matsaya ba jira suke yi aya ta yi bayani su imani ba ba jira suke aya ta yi bayani su yi la'akari su gano gaskiyar abin da ake faɗi musu karba ba A su sun riga sun kansu matsaya sun kafirce sun bijire kuma sun yi girman kai da ayoyin to shi ta Allah ce wancan ne sakamakon su za a ce da su fa zuqul azaba bima kuntum fa zuqu wa zuqu azabal khuld bima kuntum ta'malun haka za a ga ya musu rana alkiyama su kuma waɗannan wanda suke muminai suke jira suna jira a ce Allah ya ce kaza su yi imani suna jira a ce Allah ya ce a aikata kaza su aikata jira suke a ce da su Allah ya ce kar a yi kaza su janye waɗannan su ne muminai su ne waɗanda ke imani da ayon Allah kuma su ne waɗanda idan sun ji ayin Allah ta za su sunkuya za su duka suna masu sujjada kuma da tasbihi da godiya ga Ubangiji. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Allah ya ce tattajafa junubuhum junubu shine gefe gefe shine jam jambun gefe junubu gefe gefe da aka gefunan su na nisanta shine ta tajafa suna nisanta suna nisanta daga mai anil mazaji'i mazaji'i jam'i ne na mazja shi shine makwanci gefe gefen su na nisanta daga makwanci ma'anarsa shine suna nisanta bacci a wasu lokuta yad'una rabbahum suna masu kiran ubangijinsu haka gashi ransu na son bacci amma za su janye da hana ma su bacci saboda suna so su roki ubangijinsu haufan suna masu tsoro daga ukubar Allah suna roƙon shi ya musu tsari daga azaban nan tasa mai tsanani wa kuma suna roƙonsa suna masu fatan Allah ya shigar da su cikin ni'imarsa da rahamarsa wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan cikin abin da muka azurta su suke ciyarwa zaka cewa da Allah ya tatajafa junubuhum anil maqadi gefe gefen su na nisanta daga makwantai malaman fassara sun yi sabanin cewa wani lokaci ne ake nufin cewa gefen su na nisanta daga makwantai wasu suka ce ana nufin tsakanin magariba zuwa isha tsakanin magariba zuwa isha to gefe gefen su na nisanta daga makwantai za su yi sallar magariba ba za su kwanta ba har sai an yi isha suna jira wannan jiran da suke yi shine ake nufi da tatajafa junubuhum anil masajid musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin wani hadisi da Jabir rawaito ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da sallar isha yace kana yakrahu an-nawma qablaha wal hadith ba'daha annabi yana karhanta yin bacci kafin sallar isha kuma yana karhanta yin hira bayan sallar isha kaga wannan kenan da wannan waɗannan suka gina cewa ana nufin tsakanin magruba zuwa isha wasu kuma suka ce a'a ita kanta sallar isha din ita ake nufi daga duk wanda ya tashi ya sallar isha to ya daga ya nisantar da gefensa daga makwanci Kuma lokacin da yake bukatar ya kwanta ya huta lokacin ya kada ya tashi ya tafi ya sallar isha irin waɗannan mutane ake nufi su ne ta jafa anil mazaji kuma suka ce a'a ana nufin sallar eh, isha da sallar asuba sallar isha mutum ya yi sallar isha a cikin jirgi a lokacin da yake da bukatar da je ya kwanta tafi ya je ya kwanta bayani santar nisantar da makwancinsa da jikin gefensa daga makwanci ya kuma nisanci bacci har sai da sallar isha haka nan da aka kira sallar alfijir nan ma ya nisantar da jefansa daga makwanci har ya tafiye da sallar isha da ka suka ce wannan ake wasu kuma suka ce a'a qiyamul laila ake nufi qiyamul laila sallolin nan na dare waɗanda ba na farallai ba kaga waɗanda sun gina kan salloli na farallai sai waɗanda suka ce ana nufin tsakanin magariba zuwa isha kaga tsakanin magariba zuwa isha duk sallar da aka yi a wannan tsakani ba ta farilla ba ce kuma sallar magariba ita ce ta farilla sallar isha ita ce ta farilla amma sallolin da ke tsakanin magariba da isha to dukkan sallar fula ne to na kaga wancan kaulin galibi ya fi ginawa akan salloli na farilla ko dai wasu ce sallar magariba akwai wanda suka ce sallar isha akwai wanda suka ce sallar isha da ta asuba a gani sallar farilla ne to wasu kuma suka ce a ba sallar farilla ake nufi ba sallolin dare saboda su ne sallolin da ma'anar nisantar makwanci sai bayyanuwa gare su za ga mutum yana cikin bacci sai ya tashi sai ya kama kiyamar laili kaga nan da kasalin inda mai santar makonci take sannan aka samu hadisi wanda ya karfafa wannan kauli shi sama la ibnu jarir da tabari ya karfafa cewa kiyamar layl ake ne saboda akwai hadisin da mu'az bin jabal yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dullani ala amalin yudkhiluni al-janna aw yub'iduni min an-nar ya ce nuna mun wani aiki wanda zai shigar da ni aljanna da kuma nisan da ni daga wuta annabi ya ce ta sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala man yasalahu Allah ta'ala ya ce abu ne kai tambaya ga abu mai girma amma fa abu ne mai sauki ga duk wanda Allah ya sauka ga gare shi ya ce ta wa la tushriku bihi shay'a wa tuqiya wa tasuma ramadan wa wa tahujja albayt sai ce wa wa menene wa salatul rajuli fi jawfi al-layli nan sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi daga ciki akwai salatun rajuli fi laili sallar mutum a cikin dare haka sallar mutum a cikin dare da cikin ayyuka da ke kusantar da mutum ga aljanna da kuma nisan da shi to mahallin shahid sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya a cikin hadisin yace da annabi yace da shi wa salatul rajul fi jawfil layl yace thumma tala tatadafa junubuhum anil madaji'i hatta balaga ya'maluna ita sai annabi ya karanta wannan ayar kaga annabi ya ce salatu rajul fi jawfil layl sai kafa hujja da wannan aya cewa kidan ashe salatu tatadafa junubuhum 'anil madaji'i ana nufin sallar dare inga wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke fassara alqur'ani sai manzo Allah ya faɗi abu sai ya ce ai in kun so ku karanta kaza wannan dai ya faɗa wani hadisi yace inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflitu yace Allah yakan yi talala ga azzalimi har lokacin da Allah zai dabce shi fa bai iya kuɗi ma Allah sai annabi sallallahu alaihi ya karanta summa tala sai ya karanta ayar da Allah yake cewa wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima kaga kenan ka wannan ayar da annabi yayi bayan wancan bayani ya nuna cewa wannan bayanin da shine fassara ga wannan aya wannan na daga cikin hanyoyin da manzo Allah sallallahu ke aya haka akwai irin sa da zamu zo mu samu a cikin gaba ta falata alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin shi ma nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisi yake Allah ya ce a'titu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar sai ta ikra'u in shi'tu in kun so ku karanta wannan ayar za ta tabbatar muku da wannan bayani da wani bangare ne akwai bangare kuma zalla sallallahu alaihi wasallam zai fara ambaton aya sannan sai ya fasara ta kaza kamar yadda ya fasara ta aya da Allah yake cewa wa iddu lahum mastaqatun min quwwatin wa min ribatil khayl uqbat bin amir yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qulu wa huwa ala al-minbar naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadi yana kan minbari sai ya jawo aya yace wa iddu lahum mastaqatun min quwwatin sai ce ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu sai ku saurara abinda ake nufi da karfi shine harbi harbi shine karfi ba karfi na jiki da karfi na bugu ba yasa za ga yaki da ake na buga in buga yanzu an dinne shi ba sai ka kai ga mutum sannan ku yaƙin sai kuma tare sannan ku yaƙin buga in buga amma harbi tun daga can zai harbe ka kana da kiraban bugunka sannan kuma kana da karfinka a jiki amma da ya harba maka abu ɗaya shi kenan ka kare a shi magana annabi sallallahu alaihi wasallam yi gaskiya ala inda alquwata arramiyu inda ka iya harba abu gwargwadon yadda karfin harbin ka yi tafiya gwargwadon da kai ke da kai ko yanzu duk jidalin da ake an harba makami ko an gwada makami mai lazami ka gani mai ne harbi ne kuma harbin nan an gwada a ga gwargwadon nisan da zai ci kafin ya sauka sannan kuma gwargwadon yadda zai iya zille ma abin matare shi domin aka harba su kuma waɗannan suna turo abin da zai tarbe shi to don haka gwargwadon ƙarfi gwargwadon da ka iya harbawa kuma gwargwadon yadda ya iya kauce ma duk wani abu da zai kawo masa tarnaki to wannan shi ne ƙarfi to da haka muhallin shahid waɗannan na daga cikin fassara ta manzo sallallahu alaihi wa sallam yace jafa junubuhum anil maqabi fassara da take inganci shine gefa gefan su na nisanta daga makuntai. wanda yana nisanta ne saboda da ura rabbahum suna roƙon ubangijinsu suna sallolin dare suna roƙon Allah sun tashi kiyamul laili suna sallah suna addu'o'i suna yabo ga Allah suna neman gafara wannan shine da tajafa junubuhum anil maqabi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna roƙon ubangijin su suna masu tsoro da kuma fata haka dabi'a take ta kuma haka dabi'a take ta bayan Allah na kwarai kamar yadda magani ana dabi'a ce ta bayan Allah na kwarai dabi'a ce ta bayan ah, annabawan Allah Allah ya ce wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin Allah ya ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu sai Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairati na yad'unana raghaban wa rahaba kaga ce ana roƙon Allah tare da fatan rahamarsa da kuma tsoron azabarsa duk wanda ta ah, shi roƙon Allah ce bai hangen ah, rahamar Allah bai hangen azabar Allah yana ɗauka wannan matsayi ne na mutanen da matsayinsu darajarsa ba ta kai ba shi wanda darajarsa ta kai suna cewa ai shi bai hangen azabar Allah bai hangen rahamar Allah shi kawai ibada yake wa Allah ta kamra wannan ba haka bane domin da wani matsayi ne to da ya kamata sai annabawan Allah sun suka kai ga wannan matsayi washe babban matsayi shine ka roki Allah kana mai fatan rahamarsa ka roki Allah kana mai tsoron azabarsa wannan shine matsayi na koli kuma shine matsayin annabawan Allah shine matsayin bayin Allah na kwarai kuma yadda gani anan Allah ya yabe su da cewa yad'una rabbahum khawfan wa tama'a ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma cikin abin da muka azurta su da shi suke ciyarwa suna bayarwa suna bayar da bayarwa na wajibi na zakka suna bayar da bayarwa na mustahabbi na abin da yake na sadaka bayan zakka yana cikin yunfiquna idan an ce yunfiquna bayarwa na wajibi na zakka da kuma waɗanda ya waje baka ciyar da su kamar iyalanka da iyayenka da sauransu duk wanda ya waje baka ciyar da shi kaga ciyarwa da kake masa na wajibi ne haka zakka da Allah ya aza maka a dukiyarka in ta isa nisabi shi ma ciyarwa ne na wajibi to duk waɗannan na da cikin hanyoyi na fidda dukiya na wajibi haka da na mustahabi shi ma hanyoyinsa na da yawa فلا تعلم نفس ما أُلْقِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah ya ce fala ta'lamu nafsun babu wata rai da za ta san ma abinda kaga ma masula babu wata rai da za ta san ma shine bina'ul ya san ma fa'iluhu ma ukhfiya lahum abinda aka boye musu akwai ta kifa ta hamza da yake karanta ma ukhfi lahum ina karanta ta ma ukhfi kaman qira'ar hamza ma'ana abinda ni na boye musu shine ukhfi ana an gane ko kamar yadda Allah ya ce inna sa'ata la'atiyatun akadu ukhfiha na kusa in boye ta Allah ya ce za a kiyaba la'atiyatun tana tafe akadu ukhfiha na kusa in boye ta malamai suka ce to mai ake nufi da Allah ya kusa ya ɓoye ta dama ya riga ya ɓoye suka ce yana da ya kusa ya ɓoye ta daga kansa inda tana koyuwa ga kanshi yanayin yadda Allah ya mai da ita ɓoyayya kai ka ce inda tana koyuwa ga Allah da ya ɓoye ta ga kansa ne suka ce ta da ukriha na kusan ɓoye ta mahallin shahid ukri nake ɓoyewa to da haka nan da Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum babu rai da ta san abin da aka koye mu aka koye musu su wadancan haka nan kira'ar hamza fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum babu rai da ta san abin da ni nake koye mata nake mata adana nake mata adana da koye mata lil qurrati ayunin daga cikin abin da idanuwa abin da zai burge ta zai sanya ma idanuwa sha'awa da san da jin daɗin gani Allah ya ce dai yayi haka ne da za a bi maka ya amalu daga kaga ma ukfiya lahum wannan lamidi yana komawa ga can inda Allah ya ce inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun sune kuma tatajafa junubuhum anil madaji yaquna rabbuhum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce waɗannan bayinsa da ya ambata a waɗannan ayoyi biyu tanadin da ya musu na ni'imomi da kyakkyawan sakamako babu wata rai da ta sani shine bala ta alamu nafsun ma ukhfiya lahum su wadancan ba ana nufin ita ran ba ba na nufin babu ran ta san abin da aka boye mata ba saboda ba kowace rai bace Allah ya boye mata abin alkhairi sai rai da take tabi kun ga ita Allah ya wata ne da abin alkhairi to da haka fala ta'lamu nafsun abin da Allah ya wadancan bayan sa na kwarai tanade haka zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da muka kawo shi da zo annabi yana cewa Allah ta'ala yana cewa a'adatu ibadi ibadiyas salihina ma la aynur ra'at nawa bayina na kwarai tanadin abinda la ainun ra'at babu wata ido da taba gani wala udhunun sami'at kuma babu wani kunne da ya taba jin wani abu na wannan da'i da ni'ima da Allah ya wa bayansa na kwaye da Allah ya sa muna daga cikin su yace wala khatara ala qalbi bashar haka nan ba taba gitta shi a zuciyar dan adam ba duk wani shirin kayan dadi da kuke gani yake da wanda ake ci gaba duk gujewa yake a zuciya mutum ya zauna yayi tunani ai idan aka yi haka za a yi kaza ai abin nan da muka da injin din nan da ke motsi ya ba da kaza ai ana iya juya shi kuma ta guri kaza sai ya dinga ba da sanyi musamman lokacin da ake da tsananin zafi ana da bukatarsa kaga duk da haka ake tunani sai abu ya bujiro a zuciya sai a fara tunani sai a fara tuno da hanyoyi ai an yi kaza me zai hasa hana a gwada kaza wataƙila idan an gwada kaza yayi wataƙila idan an gwada kaza yayi to kaga wannan sai abu ya gitto an bujiro da shi a zuciya Allah ya ce bai taɓa gitta wannan ni'ima ta daɗin gidan aljanna ga wata zuciya ba za ka daɗi ne Allah kaɗai ya sansa kuma shiri ne wanda Allah kaɗai ya sani kuma shi ya yi kuma ya ɓoye ya yi adana da sa na ƙwarai muna roƙon Allah ta'ala da rahamarsa da falalarsa da baiwarsa Allah ya sa muna daga ciki sai Allah ya ce ya musu haka ne da za yi bima kanu ya'malun sakamako bisa ayyukan da suke aikatawa a karatun wanda jiya mun yi bayani akan kaddara kuma mun yi bayani cewa kaddara Allah kada ya san abin da ya kaddara babu wanda ya san abin da ya kaddara abin da yake kaddara ga kowa sai Allah kana sanin cewa abu kaddara ne bayan ya auku amma kafin abu ya auku ba ka sani ba ka sanin cewa ga kaddara da za ta hau kan wane kai kanka ba ka sanin ga kaddara da za ta hau kanka sai bayan abu ya auku to amma kafin abu ya auku Allah kada ya barwa kansa sani to Allah ta'ala da ya kaddara abubuwa yace walau shi ina la ataina kullu nafsin hudaha Allah bai kama mutane da abin da ya kaddara musu idan Allah ya mutane sakamako ya musu sakamako ne jaza'an bima kanu ya'maluna sakamako bisa ga aikin da suke aikatawa kaga kansa ya musu gini ginin abin da ya ja musu wannan shi ne gini akan aikin da suka aikata amma aikin nan da suka aikata ba shi ne daidai sakamakon da Allah ya ba su saboda sakamakon Allah falala mai yawa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aiki wa saddidu wa qaribu wa alamu annahu lan yudkhila ahadun minkum amaluhu aljanna sani cewa ɗayan ku aikin sa bai zai bai sai kai shi aljanna ba suka ce wala anta ya rasulullahi qala wala ana illa an yatagammada Allahu bi rahmatin minhu wa fadlihi za abin da ke shigar da mutane aljanna falala ta Allah kuma Allah yana gina ta akan ayyuka na kwarai idan kai aiki na kwarai kaɗan sai Allah ya karba sai Allah ya bunƙasa shi Allah ya rubanya shi sai ga aiki kaɗan Allah ya yawaita maka ladansa shi shine Allah ta'ala yake cewa jaza'an bima kanu ya'malu na'am أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون Allah ya ce afa ka na mu'minan shin wanda ya kasance mumini kaman kana fasika shin zai zama daidai wanda ya kasance fasiki la wuna. Allah ce kai yiwa su jirita, ko a karan kanku ko a kanku kana da yara biyu ko kana da yan aiki biyu wannan yana maka biyayya da ka sa shi abu zai maka wannan kuma an ka sa shi abu zai kangare ya bujire maka ba ka taba zama towa ne ba abu sai ya za ku zaci cewa a gurin Allah da waɗanda suke masu biyayya da da sadaukarwa da bin umarni su yi daidai da waɗanda suke kangararru waɗanda suke masu saba umarni waɗanda suke masu taurin kai waɗanda suke marasa ji sai su tafi daidai haka ba zai yi ba gurare da dama Allah yana faɗa wannan yake la yastawi ashabul jannati wa ashabun nari wa a ashabun nari wa ashabul janna A tare yake cewa afa man ka yake cewa amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard amna ja'alul muttaqina kal fujja za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai mu sanya su daidai da makarnata a bayan ƙasa ko ko mu sanya masu tsoron Allah su zama daidai da fajirai marasa bin dokar Allah don haka ba sa zamantowa daidai a gurin Allah to haka nan Allah ta'ala ya ce mana ba sa zamantowa daidai wannan ya aiki na kwarai ya bi wannan ya saba a duniya ba zama daya ba ballanta na al'ahira. to al'ahira lahira fa ga inda Allah zai bambance su أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون Allah ya ce, "Amman na amanu wa amilu salihan, na ga bayanin cewa ba za su zama cikin ba, saboda Allah ya rarrabe su ga sakamako Allah ya rarrabe su ga masauki yace amma ladina amanu amma kaga waɗannan da suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi ayyuka na kwarai? Allah ya to falahum jannatul ba'wa suna da gonaki na makoma mana suna da makoma gidan aljanna take da gonaki daban-daban take da koramai daban-daban da kayan ni'imomi wanda ɗazu-ɗazun nan Allah ya ce ma la'ainun ra'at ma la'ala eh, ukfala ta'alamu na sun ma'ukfala min kwamfati a ayyunin wanda manzo Allah ya kawo a wani hadisi al-Qudsi Allah yana cewa ma la'ainun ra'as, wala uzunin sami'at wala khatara ala qalbi bashar kaga wadanda ke da wannan ni'imomi kaga su ne alfa'izuna Allah ya ce zai musu haka ne nuzulan nuzulan shi ne liyafa Allah ya ba su wannan godaki da wannan ni'ima liyafa bima kanu ya'maluna saboda abin da suka kasance suke aikatawa ayyukan da suke na alkhairi biyayyan nan da suka yi da Allah rashin kangarewa Allah ya ja musu Allah ya ba su wannan jaza'an bima nuzulan bima kanu ya'malu kaga shi ma nan Allah ya gina cewa da ayyukan da ayyukan nan su ne abin ginawa Allah ya gina kan ayyuka falalar kuma da Allah zai kawo to kace za ta zama ninkin ba to amma in babu ayyukan nan to kaga babu abin da za a gina akai to haka wannan shine sakamakon waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka da kai da haka din me son ya samu wannan sakamako to ya zamanto mai da'a ga Allah ya zamanto na kwarai ya daga cikin mummunar aqida da jahiliya suke da ita cewa ai ma hiya illa hayatuna dunya da mutu na haya kuma yuhlikuna illa dahar ita ce ba komai bace face rayuwar duniya mun rayu a banza mu mutu a banza ka cuci wanda ka ga damar cuta lafiya lau kuma ka tafi ka cuci banza ka kashe wanda ka ga damar kashewa ka kashe banza haka akidar jahiliya take shi yasa ba ta shakkun su kashe wanda ka ga damar kashewa ba ta shakkun su hannu mai dukiyar mutane ba sa shakkun su yi mai saboda kamar yadda Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ba sa zaton cewa za a tare su haka ba sa zaton akwai wani sakamako ba sa zaton za a sake rayar da su bayan mutuwa ba sa zaton akwai aljanna kyakkyawan sakamako ga wanda ya kyautata akwai mummunan sakamako ga wanda munan duk ba sa zaton wannan haka sai suna tabar gazar su yanda suka ga ba. shi nan Allah ya ce to ba sa zamantowa daidai ga yanda Allah zai kasa waɗannan su ne kashi na farko amma ladina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'awa nuzulan bima kanu ya'mal su kuma ɗaya bangaren fagana su. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون Allah ya ce wa amman ladina fasauku, amma su ko wadanda suka yi fasikanci kun ga sune bangare na biyu na farko amman ladina amanu wa amilus salihati ji nasu su ku bangare na biyu wa na fasa fasaqu fa ma'wahumun naru makomarsa ita ce wuta a gaba sa zamantowa daidai ne Allah ya ce la na ba sa zamantowa daidai la yastawi ashabun nari ko Ashabun janna Janna ke jannati humul na waɗanda suke dace da aljanna to waɗannan su ne suka dace so suka samu kyakkyawar rabo so suka samu abin da suke nema kuma aka kubutar da su daga abin da suke haufi. waɗannan ko allazi na homin na humun ko masu ita ce wuta Allah ce kullama aradu an ya kurju min ha lokacin da suka yi nufin fita daga cikinta Allah ce ku yi dofi ha sai a sake marge su ciki Fudail bin da ya yi wata magana wasu ke da uh, fassara ga wannan aya yake cewa al'aidimu haƙaton hannaye a ɗaura suke wal arjulu muqayyadatun su kuma kafafuwa an musu da balibali yace wallahu tarfa'uhum sannan harshen wuta shi ke dago su saboda tsananin azaba zai dago su har ya kawo su baki kamar zai fitar da su kaga lokacin da suka ga harshen wuta ya dago su ya kawo su baki sai su yi sha'awar fita sai su yi nufin fita to a lokacin yace wal mala'ikatu tuqbi'uhum wa turduhum su kuma laiku da guduma suke mai da su da bugu da wannan guduma sai su mai su cikin wuta shine kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha za a buga musu guduman nan sai ta koma ci Allah ya mana tsari ga hannaye a kabe ga kafafuwa da dabaibai ko wannan kaɗai aka tsaya ya isa azaba ballantana ga azabar wuta kuma wutar ba irin ta nan duniya ba to sallallahu alaihi ya ce wannan wutar ta duniya sai da aka tsitsira wutar lahira kashe sana ka je ho kashe cikin duniya to kaga wannan azaba ce baka hada wanda ke cikin wannan azaba da wanda ke cikin ni'ima ko da ba a ce a azaba yake ba a ce waɗancan suna cikin ni'ima wannan su shine an hana musu wannan ni'imar ko da ba tare da wata azaba ba kaga ba sa zamantowa daidai wannan yana cikin ni'ima yana cikin jin daɗi wannan ku bai cikin ni'imar ga ba sa zamantowa daidai kana a ce wannan yana cikin ni'ima makurar ni'ima wannan kuma yana cikin azaba makurar azaba Allah ya mana tsari shine Allah ya ce kullama aradu an min minha u'idu fiha wa qila lahum kuma ce da su kun ga wancan shine azaba da ke ratsa jiki azaba ta jiki ita ce azabar wuta da azabar ɗabi ga hannaye da azabar da baibaye ga kafafuwa da azabar buku da guduma daga mala'iku a ga waɗanda azaba ne da ake yi ga ciki ita kuma zuciya ga ta ana kunfasa ta ana cewa zu ku ɗanɗana azaban nadin da zai kuntun bihi tukazzewa ku ɗanɗana azabar wutan nan wanda kasance kuna ƙaritawa da shi in an akwai azaba ku ce ƙarya ne ku ce waye sai muku azaba wa ma yi sai ta ku bayan kun mutu ballantana har a ce wai za a muku azaba ai ma sami ina bi haza fil malaikal akhir su dinga izgilanci har dai na cewa shi zai tunkuɗe musu masu tsaron wutan zai tunkuɗe goma sun su je da sauran kaga duk wannan izgili Allah ya ce to wannan azabar da kuke karyatawa dan dadata da maka ayat da Allah yake cewa ah, me yake cewa yake cewa walau ta'izu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqqi qalu bala wa rabbina qala fadhuqu al'azaba bima kuntum takfurun sai Allah ya tsida su ga wutar ga ta san ta zahiri sai alaysa hadha bil haqq yanzu wannan ba gaskiya bane ba wutar bace wannan ko muku alƙawari kuna ƙaryatawa kuma ba ku din bane yanzu gashi an tada ku da ake cewa za a tada ku kullu cewa ba mai tada ku sai wallahi ya ubangiji mun mun yi imani yanzu kan mun gaskata cewa kai ne abin mota ba ka ba ka da abokin tarayya kuma mun yarda za ka iya tada mu domin gashi mun gani zahiri kuma mun yadda zaban nan da kake faɗa in ba a maka biyayya ba gaskiya ce ga ta mun gani na haka farji ina ka mai da mu za mu sa canza ba za mu sa aikin da zai shiga da mota ba wasu ke cewa eh, menene fa in udina fa inna zalimun idan har muka yi aikin da zai sake kawo mu cikin wuta to daga nan mun tabbata zalimai sai a yi mana da abin da zaban. shi nan Allah ke cewa to sai a ce da su wa zuqu azaban narin ladhi kuntum bihi tukazzibun ku dan dana azabar nan wata kasance kuna mai karitawa ne ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون Allah ya ce wala nuziqannahum kuma lalle tabbas zamu ɗanɗana musu min al'azabil la'adina daga azaba makusanciya wacce ta kusa kafin babbar dun al'azabil akbar ƙasa da azaba mafi girma azaba mafi girma ita ce azabar lahira kamar da Allah ce da adawa linudhika fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin hisatin linudhikahum azab al-khizy fi al-hayat ad-dunya wa azab akhirati akhza azab lahira ita tafi zaman towa ta wulakanci kaga na azabar da Allah ya koro ma adawa azabar iska mai tsanani azaba ce mai tsanani amma Allah ya ce azaba komai take ba a bakacin azabar lahira to shi ma nan Allah ya ce za mu ɗanɗana musu azaba makusanciya ƙasa da azaba mafi girma kun ga azaba mafi girma ita ce azabar lahira ita wanda kun ga babu shakku cikin ta kuma babu kokonta babu sabanin fassara amma azabar adina wannan azaba makusanciya wace azaba ake nufi ne malaman fassara magabata suka yi sabani Ko suka ce azabar da ake nufi da wannan azabar adina shine al-masa'ib masifu su samu hatsari su samu rashin lafiya Allah ya turo musu gobara ta cinye musu dukiya Allah ya turo musu wata rashin lafiya ta wahalar da su duk waɗannan na daga cikin masifu su ne masa'ib yawa daga cikin masu fassara sun tafi zuwa ga wannan fassara su Abdullahi bin Abbas da sauransu da yawa suka ce wannan ita ce azabul adna ma'ana kafin azabul lahira to wannan Allah zai tsananta musu azabobi kala-kala akwai masifu akwai bala'o'i akwai jarabawoyi duka suna ci wasu kuma suka ce a'a wannan shine ibtila'i da Allah ya tura musu na fari mutanen maka sun yi fari a wani shekaru da suka kare ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zama na fari ya kai fari har suka kai suna cin ganye saboda tsananin yunwa ba ruwa ba abinci wasu daga cikin mafa maluma suka ce azabul adana makusanciyar azabar da Allah zai dandana musu kafin ta ranar alkiyama ita ce wannan haka na an rawaito daga wasu magabata suka ce ana nufin hudud hudud shine eh, yanke haddi idan mutum yi kisan kai shi ma a kashe shi wanda ya zina a jefe shi har mutuwa kaga duk waɗannan har haddi suka ce wannan haddi ne shi ake nufi da azabal adna kamar da zuwa hadisin bayyana dan ka'ab radiyallahu a ubadatu da samit yake cewa manyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a da mana mubaya'a irin mubaya'a da yawa mata cewa Allah tushriku billahi shay'an wala tusriku wala tazunu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum ce ya kawo mana waɗannan sai ce da mu faman waffa bi zalika fa ajruhu ala Allah duk wanda kika ta da wannan alƙawari da wannan mubaya'a to ladan sa na kan Allah Allah shi zai ba shi lada wa man asaba min zalika shay'an fa uqiba bihi fi dunya fa huwa kafaratu lahu duk wanda ya shige mu wani abu ya taba wani abu daga ciki ko yayi zina aka masa ukuba a duniya ta zina aka kashe shi ko yayi kisan kai aka masa ukuba aka kashe shi annabi ya ce to wannan kafara ce gare shi daga zanubin lahira kan ɗanɗana masa hukuba wannan hukuba ta ɗauke masa zanubin lahira wanda ko ya yi Allah bai masa hukuba ba a duniya har ya koma ga Allah wannan amurhu ilallahi in sha'a azabahu wa in sha'a afa anhu dan kama halin shahid wasu suka ce abin da ake nufi da azabal ina, shine wannan azaba ta ah, wannan azaba da muka ambata kuma suka ce a shi ne kisa da aka yi musu ranar badar suka ce yakin badar da Allah ta'ala ya sa aka kashe gaggansu wannan shi ne azabar adina azaba mafi kusa da Allah ya danna musu kafin azabar lahira wasu kuma suka ce ana nufin azabar kabari kenan wannan na daga cikin hujjoji suka tabbatar da cewa akwai azabar kabari kuma akwai hadisai da dama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa al'umman nan ana yi mata ibtila'i a cikin kabari haka nan akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wucewa da sahabbai sai ya tsaya ga wasu kabarbura guda biyu sai ya ce da su ma'abotan waɗannan kabarbura guda biyu ana yi musu azaba ya ce kuma sababin da ya janyo musu azaba ba wani abu bane mai girma amma fa abu ne mai girma haka mana ba wani abu ne mai girma a gurin ku ba ka ɗaukan shi a bakacin komai amma fa yana da girma domin gashi yanzu ya jawo musu matsala a zaman kabari shi yasa yanzu haka suna cikin azaba yace amma ahaduhuma kana la yastanzihu min al-bawl wa la yastatiru min al-bawl sabanin ruwaya yake daga cikin su in yazo fitsari bai siti bai yin sitar bai sitar da kanshi a ko ina kawai bude zaka al'aura sai yake fitsari ya ce ta wannan shi ya jawo musu mutarwa ta ce a bai tsarkaka daga fitsari da ya fara fitsari zai jira ya ga ya kammala fitsari ya yi tsarki a nitse ya taso a da ya gama fitsari kafin fitsari ya gama zuba ya watsa ruwa ya taso ko da zai tafi fitsari na ci gaba da zubawa ya ce ta wannan shi ya jawo masa azaba shi kuma na biyun an mas'a a fa kana yamshi bin namima shi na biyun ya kasance yana dillancin annamimanci zai ji magana daga wannan sai je ce aiwa ne ya ce kaza kaza baka iya kaza ba ko kai kaza ko kai kaza kai kaza ne sai fusata shi ma ya faɗi mummunan magana ga wancan sai ce ai kai ma ya ce baka iya kaza ba kai kai kaza kai kai kaza da za an kara sai ga faɗa ya kaure tsakanin mutane ne, ko gaba ta kaure ko kiyayya ta shiga tsakanin mutane duk waye musabbabi kai ne musabbabi domin kai kai dindancin sharri a tsakanin su? annabi shine annabi ne shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu jannatin mamu kuma kenan kuma ya tabbata daga cikin abin da ke jawo azaba kabari wannan annabi manci da dillancin sharri tsakanin mutane domin ka ka aza wutar bala'i da wutar adawa a tsakaninsu wannan shi ne don haka mai abu ana mahallin shahidi akwai azabar kabari da yawa da cikin malamai sun fassara cewa azabar adina ita ce azabar kabari wannan jin mun gabatar da wannan a hadisin bahar bin azim wanda ya gabata a cikin karatu kamar da suka gabata kuma karatun shekaran jiya ma ina jin mun dan tako ba daga ciki duk da mu kai ga azaba kabari ba to ma insha Allah nan kuma muna iya tabo hadisin hadisi ne mai tsawo wanda mu sallallahu alaihi wasallam fa irin nau'i nau'i na azaba da ake mutane a cikin kabari haka nan kuma akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na farki wanda kullun akai sallah sai tambayi jama'a wai mafarki idan wani ya ce ya mafarki sai ya faɗa a sai ya fassara wata rana yawa gare ta waya cin kuwa mafarki sai da suka yi shirya sai ni kwana na yi mafarki sai kan masu abin da ya gani da ban tsoro daga ciki azaba da ake wa mutane daban-daban kowanne da irin laifin da ke janyo a yi masa wannan azaba sha Allah idan karatu ya kawo nan gaba za mu kawo wannan hadisi amma yanzu ba mu da lokacin sa Allah ya ce yana musu haka ne la'allahum yarji'un da fatan sa koma idan suka danna azabar duniya to kaga sai su koma zuwa ga Allah kamar da yake cewa walaqad arsalna eh, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarrun da ce mu aikin waɗanda suka gabace ka wasu mutane sai muka kama su bil ba'sa'i da tsananin cututtuka da kuma dharra'i da talauci ga cututtuka da jiki ga talauci Allah ya ce ya musu haka ne la'allahum yatadarrun da fatan ko sa su duda su koma ga Allah amma ga haka bai basu haka su ma waɗannan Allah ya ce ina ko ɗanɗana musu azaba makusanciya ko dai azabar yakin badar ko azabar eh, masifa agala yarje yarji'un agala yarje yarji'un yana karfafa waɗancan eh, ma'anoni na cewa masifa ko ko wani abu makamacin haka domin kaga azabar kabari ta ba magana yarje yarji'un domin nan na mutum azabar kabari ya riga ya tafi ba magana ya dawo kuma sama ga la'allahum wani yana da alaka da masifa idan Allah ya tura musu masifa suka ga masifa kamar yadda yake la'allahum yatabarra'un to kaga wata kila masifan nan ta sa su saduda su dawo zuwa ga Allah ku ce ko ko ce to bismillah ومن أظلم ممن ذكر ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون Allah ya ce wa man azlamu wane ne mafi zalunci kaga man na tambaya wane ne azlamu af'alu an gane azzalimu azzalimi azlamu mafi zalunci waye mafi zalunci man zukira bi ayati rabbihi daga wanda aka tunasar da shi da ayoyin ubangijinsa summa a'rada anha sannan ya bujiri ya juyar da kai ya kauda kai daga ayoyin Allah wannan shi yafi kowa zalunci wanda yafi kowa zalunci cikin azzalibai shine wanda aka tunasar da shi da ayoyin Allah sai ya kauda kai yake saurare ka yake ya ba hankali ga ta yake aikata abin da aya take bayani take umarni da shi wannan shi yafi kowa zalunci Allah ya ce inna minal mujrimina muntaqimuna lalle mu masu daukan fansa ne daga mujrimai duk wani mujrimi to Allah mai daukan fansa ne daga gare shi kan fansar Allah daga bawa shine Allah ya hukunta shi Allah ya azabtar da shi ya dandana masa kuka na abin da yake aikatawa akan wannan aya zamu tsaya insha Allah mun kusa kammala wannan surar ina fatan da insha Allah mun kammala wannan surar mu tsaya muna sa ran Allah ya da ranar Alhamis shine 27 dama mun saba rufe karatu mu 27 to haka insha Allah mun yi karatu gobe in akwai abin da taura to sai mu karasa sashi 27 Alhamis sai a rufe kuma sai Allah ya sake kai mu Wannan azumin Allah ta'ala ya nuna mana Allah ya ba mu tsawon rai Allah ya tabbata mana da alkhairi Allah ta saka malam da alkhairi kamar da aka ji sanarwa daga malam cewa insha Allah jibira alhamis banda gobe da a rufe wannan tafsiri na bana wannan masallaci na Anas bin Malik Allah ya saka malam da alkhairi wannan muna roƙon Allah ya kuɗa muna baɗin baɗin ba ya da da da da amin lahiya ce amin ba mai son mutuwa sai dole Allah ya sa mu cika da imani karmakallahu wani abu ya shigo wannan masallaci wanda ba a saba da shi ba shi ne jiya an ɗauka kuma kilan yau in ba hatara ba a takalma aka sata sai sun diba sun gyara sun cinci masu kyawu sai ga sun yanke da su sun shekaran da aka abin nan koyo ma profesa ya kawo kwamfilin ɗin nan karmakallahu ya musu wa'azi Allah ya kyauta ya zama na masallaci ne gurin sata kaga nan matsala ta kai matsala wanda ya zo yana tare da ubangidansa ya zo gana da ubangiji kuma shi za ka maka masata to da haka masu satan nasa su ji tsoron Allah Ga shi muna jin ayoyin da Allah ke faɗi yana cewa yana ɗanɗana ma wasu ukuba ta nan duniya kafin ta lahira yanzu nan kana sata aka kama ka aka ce barawo ne kaga duk bala'i da ukuba duk ta hau kanka a kama ka ga ka dumu dumu an kama ka barawon takalmi duk inda ka shiga aka ganka an ka barawon takalmi na gidajen rediyo yanzu da ake da kafafen watsa labaru kafin ka ankara wani yaɗa ɗauke kafato ya yaɗa ga barawan takalmi a masallaci kaza haka ne kan abin ya taƙaita a wannan masallaci yanzu ya yaɗu ba na garin sakkwata ba ba na ƙasar najeriya ba ba na afirka ba duniya kowa zai ganka a ce kai da barawan takalmi kaga ko wanda ta isa mutum to zar duk inda kaje zaka shiga masallaci ya ce to fa ga mutumin ya zo fa ga mutumin ya zo an riga an san ka kai ne barawan takalmi ko wannan masifa aka barka da ita ta ishe ka masifa kuma Allah ba wai bai ganin ka bane Allah fa yana kallon ka kuma Allah ya san abin da kake aikatawa kuma yana ya dauka mataki a kanka ka tozarta a nan duniya kafin lahira idan kana da 'ya'ya, su ma sun shiga cikin tozarta ka jawo musu bala'i inda aka ga ayan bara nan takalmin da ai na mutum da dauka jan ce ya ta takalmi ai waɗannan ayan sa ne kaga ka ga ka jawo musu bala'i ko mace ce a cikin mata ana ya ce ina mutumin nan da Allah ya jarabe shi da sata takalmi ita ce ba ta sa kaga ita ma ka jawo mata bala'i idan haka bala'i dai wanda bai da iyaka ka jawo ma kanka ka jawo ma iyalanka dan haka ina za ka yi da wannan bala'i na uwa uba duk abin da ka dauka sai ka biya ranar alkiyama kuma za ka biya shi da tsada kai amur murna ka dauki takalmin da bai taka kara ya karya ba ranar lahira kana neman yadda za ka yi ka tsira da kanka kana tunanin ya za ka yi ladan ka za tsallaka da kai ko za tsallaka da kaiwa sai a ce ai ka saci takalmin wani sai a ɗiba daga ladan nan da kake tsare-tsare da shi kake kafa-kafa da shi shi za a ɗauka a biya shi wannan ma ka ɗauke masa takalmi a cikin ladan za a ɗauka a biya shi amma idan ka yi haƙuri arziki na Allah ne ka tashi ka nema kamar yadda kaga kowa ke da shi kai ma Allah zai baka da kai da su duk bayi mace ga Allah kamar yadda Allah ya ba su zai baka amma kar ka ɗauki wannan hanya tafi neman hanya ta neman halaliya ka kuma da ko tafi kai ko tura wilbaro tafi kai karkare na sana'a baka san inda Allah ta'ala zai adata amma wannan sata ba sana'a ba ci da haka masu yi su daina da masu na ba kuma sun ji abin da a hadisai suka yi bayani a kai kuma mutum ya jama kanta zarta ko a nan duniya ko ko duniya da lahira kun ga shi ya jama kansa muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su muna roƙon Allah ta'ala ya sa su gano illar wannan abu kuma Allah ta'ala ya raba su da wannan mummunar ɗabi'a in kuma ba masu bari ba ne muna roƙon Allah ya raba mu da su Allah ya shiga tsakaninmu da su ina ce aka maka Allah ya ƙara malin lafiya da ikhlasi da kuma nisan kwana kallahu addu'a ce muke nema da yan uwa musulmi da kai musamman aka Allah domin hajiyanmu za a yi mata aiki na idanu gobe ba haka muna neman addu'a kuma bayan sati shida za a sake wani aikin to sai mu tsaya da addu'a gaba ɗaya Allah ta'ala ya sa a yi wannan aiki lafiya a wanye lafiya kuma Allah ya bata lafiya haka nan duk sauran musulmai da suke fama da wata cuta muna roƙon Allah ya yaye musu wanda suke jiran wani aiki muna roƙon Allah ta'ala ya sa a yi wannan aikin lafiya kuma Allah ya sa a kare shi lafiya haka nan waɗanda suke da zuwa biyu su ma wanda za musu aiki da waɗanda za su haihu da kansu muna roƙon Allah ta'ala ya raba lafiya na tabbatar mana da alheri makalla wannan yana tambaya ni ne ke da sana'a ta sai da shewa wato dabbobi na tsoko kiyara na tafiya in sai she ta sai wani na haɗu da shi yana son sai muka ciniki amma da yake shi ta yin yanwarin ne ba a kai can kasuwa ba sai na ƙi sallama sai da aka ƙara ciniki na sallama to shi na nake gudun haƙƙinsa shi ina iya dawa shi in sallama mai ko can ya amshi kuɗi na ta yi ta lalura ta tuwa ya kuka tsaya tun da kun yi ciniki ciniki ai ana tsayawa ko an yi ko ba a yi ba idan kun yi ciniki ya ce na saya dubu ɗari kace baka sayar ba shi ke babu ciniki kuma ba wai sharadi kai da shi cewa an naje don dawo in sayar maka ba a'a ka saya dubu ɗari ka sayar ban sayar ba shi kenan magana ta ƙare wannan ciniki babu shi amma ya ce na saya dubu ɗari na sayar maka to ya za a yi yaushe zan baka zan baka aljima ka yadda nan da azahar zan kawo ma kuɗi ka yadda eh to shi kenan ka tafi ka ajiye man kinkiya da azahar zan kawo ma kuɗi kuma yanzu ciniki riga ya kan kama iyaka abin da kake jira ya kawo maka kuɗin ka ya anshi kinkiyarsa to amma ya tare ka a kasuwa ina za ka je da kasuwa tinkiya ta tsaya an saya nawa ka saya dubu ɗari a ba sayar ba ɗari da ashirin a aka dai bar min ɗari ya ce ba sai wace to shi kenan ka ga ba magana kini in ka tafi ka je tun kasuwa kaga cewa ba ma magana dubu da yake ba dubu tamanin ake dubu casa'in to kaga yanzu ya rage naka ko ka sai da ita dubu tamanin dubu casa'in ko ka dawo ka nemi wanda bawan Allah ya zo ya saya kaga yanzu ya rage naka yanzu kai ke nema ba shi ke neman ka ba gane ko ko ko ka je can kaga cewa ana sai da ita ko a kasuwan ma iyakar ta dubu ɗari kaga ba ka cewa da na sani ma ashe da na sayar masa dubu ɗari duk da wahala zuwa kasuwa duk da ban ji ba zaka ta kasuwanci haka yake Allah ta'ala shi ke azarta mutane daga mutane da ka wancan in kasuwanci bai kan kama ba kana iya sai da tinki ka ga waɗannan mutane kana kuma iya cewa sai ka dawo ka sayar masa ɗiyan da kai mahallin shayin da dukiya tinkiya taka ce shi kuma dukiya ta sake ciniki bai yiwuwa sai da yarjejeniya innamal bai'u an bin sai da yarjejeniya ake ciniki akwai Allah wannan yana tambaya cewa ganin cewa saura da dai guda biyu na rage dare ashirin da bakwai da tara akan makalla don allah ka gaya mana addu'ar da za mu yi mun ga wannan daren na lailatul qadri to yin mu dace akwai bukatoci wallahi da yawa daban-daban maka makalla ina da mun wannan bayanin ai satin da ya gabata cewa addu'a ta musamman ta lailatul qadr ita ce addu'a da aka fito daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah idan na dace da dalatul qadar me zan ce yake ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kaga wannan addu'a ta musamman ce da za a yi ta da dalatul qadar amma ba wai ina kadai za a yi ba dare ne na roƙon Allah dukan bukatu kai kowa sanin bukatu kuma da Allah ba wanda yake sanin bukatun ka haka kowa ya roƙi Allah bukatunsa wannan bukatunsa aure yake nema wannan bukatunsa gida yake nema wannan bukatunsa yana da aure amma bai da haifi haihu ba haihuwa yake nema wannan bukatunsa keke yake so Allah ya bashi wannan kuma mashin wannan mota wannan motar ma irin jif kowa da irin tasa bukata haka kowa ya gabatar da bukatunsa zuwa ga Allah Allah ta'ala shi ke biyan bukata to da ka kenan kaga bayan kai wata addu'ar to ka zo kai addu'a kuma ta ka neman bukata sannan akwai addu'o'i daga manzo sallallahu alaihi wasallam irin addu'atul ma'sura irin Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar da sauran addu'o'i da aka rubuta daga manzo sallallahu alaihi wasallam su ma duk lokaci ne na ayi sannan kuma halle shahid addu'a budaddiya ce bayan ka kawo wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai to za ka yi duk abin da ya sawwaka addu'a da neman bukatu ka da iyalanka da ƴaƴanka da al'umarka da kasarka duk lokaci ne na bukata Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya sa mu dace da dalalatul qadar wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh